Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa biyu hace ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. sai kuma shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan dai su ne shirin abubuwan da zan muku da fatan kuma masu za a kasance a tare da mu.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 da 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na safe na farko kenan a wani ranar ta Juma'a. To shirin shirye da muke ɗauke da zasu zo muku ne. bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su shugabar raisi e na iran ya kirayi jami'an tsaron kasar da su tabbatar da sun kame masu hannu a har-haren ta'addanci da kuma su a gaban kuliya yan najeriya miliyan 133 ne suke rayuwa cikin matsanancin talauci a cewar gwamnatin tarayyar kasar gwamnatin ghana ta musanta cewa ta gargaɗi 'yan kasarta kan shiga cikin tarayyar najeriya to yanzu kuma ga labaran da ke dake shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kirayi jami'an tsaron kasar da su tabbatar da cewa sun kame tare da mika masu hannu a hararen ta'addancin da aka yi a garin ize wanda ke cikin lardin ahwaz a daren laraba tare da mika su a gaban kuliya shugaban kasar ta iran ya yi wannan kira ne a wannan alhamis inda ya jaddada cewa babban burin makiyan kasar iran din shine durkusar da kasar ta hanyar haifar mata da matsalolin cikin gida banda dukkanin makirce-makircen da aka yi ta kitsa mata tsawon shekaru 43 ba su yi nasara ba rais ya jira cewa kamar yadda yin amfani da karfi ko barazana ko takunkumai ba su yi nasara wajen kare kasar ta iran ba wannan sabon makirci ma ba zai nasara ba in ji shi ya kara cewa a halin yanzu ta bayyana a fili akan cewa waɗanda suke da hannu wajen haifar da tashashen hankula a cikin kasar ta iran da sunan neman 'yanci abin da suke yi ya ba da dama ga 'yan ta'adda waɗanda ake ɗaukar nauyinsu daga wajen ƙasar domin kisan jama'a fararen hula gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa kashi 63 cikin 100 na mutanen ƙasar wato kimanin mutane miliyan 133 kenan suna fama da talauci an gabatar da wannan adadi ne yadda ake kaddamar da bincike akan talauci a najeriya na mpi a birnin abuja a wannan alhamis hukumar kididdiga ta ƙasa mps ofishin kula da safety net na ƙasa hukumar bunƙasa ci gaban majalisar ɗinkin duniya ta undp asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ta unicef da kuma oxford poverty and human development initiative su ne suka gudanar da wani bincike jaridar daily trust ta rawaito cewa matakin da aka yi amfani da shi wajen kididdige wannan adadi ya samo asali ne akan mpi da ke da bangarori biyar na kiwon lafiya da rayuwa ilimi tsaro da kuma rashin aikin yi binciken wanda ya yi misali da gidaje sama da dubu a faɗin jihohi 36 na tarayyar najeriya da babban birnin tarayya abuja wanda kuma a gudanar a tsakanin watan nuwamban shekara ta 2021 zuwa fabrairun shekara ta 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na talakawa miliyan 86 suna zaune ne a arewa yadda kashi 35 kusan miliyan 47 kenan suna zaune ne a kudancin najeriya to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran ma'aikatar harkokin waje ta kasar ghana ta fitar da wata sanarwa wadda take karyata wani labari wanda ake ta yadawa kan cewa ta gargadi 'yan kasarta akan zuwa najeriya a yammacin wannan ne dai a ga wata sanarwa a kafafen sada zumunta da ke cewa gwamnatin ghana ta bukaci 'yan kasarta da sai ta taka tsantsan wurin ziyartar birnin abuja bisa dalilai na tsaro sanarwar ta zo ne ba zata bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da take tsakanin ƙasashen ghana da najeriya da kuma irin cece kuce da har ta kai ga harzika wasu hukumomin najeriya ɗin da makamanciyar wannan sanarwa ta yi a baya-bayan nan sai da kuma da safiyar alhamis ɗin ma'aikatar harkokin ƙetare ta ƙasar ghana ta ce ba ta da masaniya akan wannan sanarwa hakanan kuma ba ta samu wasu bayanai da suke nuna cewa najeriya barazana ce ga 'yan ƙasar ba sannan kuma sun nemi afuwa kan yanayi ko tashin hankali da wannan sanarwa ta haifar ko kuma ta jefa jama'a musamman ma dai matafiya wani sabon bincike da aka yi ya gano cewa matsalar sauyin yanayi ta haddasa mamakon ruwan sama wanda aka rika yi da kuma ya haifar da ambaliya a sassa daban-daban na najeriya da kuma jamhuriyar nijar lamarin da ya sanadiyar mutuwar ruwan mutane matsalar ambaliyar ruwan ta bana ta kasance mafi muni a tarihin kasashen biyu na afirka ta yamma rahoton na kungiyar duniya ta haɗin gwiwa ta ƙwararru a kan yane wato world weather attribution ya ce tsananin ruwan sama wanda aka yi ta tafkawa kamar da bakin kwarya a daminar bana da kuma sakin ruwa daga wasu madatsu sun haifar da ambaliya To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka. haka.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 suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ranar Lahadin wannan mako ne shugaban haramtacciyar ƙasar Isra'ila Isaac Herzog ya rantsar da Benjamin Netanyahu a hukumance a matsayin sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da zai jagoranci daular Yahudawan sahayoniya a karo na shida tun daga shekara ta 1996 duk da zarge-zargen da ake yi kansa musamman na yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa tare da gurfanar da shi a gaban kuliya. bayan sakamakon zaɓe da aka gudanar a haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya samu goyon bayan mafi rinjayen 'yan majalisun dokokin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a taron manema labarai a fadar shugabancin haramtacciyar kasar isra'ila da ke birnin kudus da aka mamaye shugaban haramtacciyar kasar ta isra'ila isaac herzog ya furta cewa na amince da nada benjamin netanyahu a matsayin sabon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da zai kafa gwamnati sannan a jawabinsa ya taɓo batun shari'ar da ake yi kan sabon firaministan dangane da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa inda ke cewa zarge-zargen da ake yi kan benjamin netanyahu ba za su hana shi jagorantar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba a ƙarƙashin doka har ila yau shugaban haramtacciyar kasar ta isra'ila isaac herzog ya kara da cewa akwai buƙatar nuni da cewar kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila ta fayyace cewar duk da jerin tuhumce-tuhumce da kotu take yi kan memba a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila kenny kuma ɗan takarar mukamin firayim Firaminista Benjamin Netanyahu, amma doka ba ta haramta masa hurumin rike matsayin Firaminista ba, sakamakon haka Benjamin Netanyahu yana da kwanaki 28 na zaɓo membobin majalisar gudanarwa domin kafa gwamnati a haramtacciyar ƙasar Isra'ila, kuma idan har zuwa ƙarshen wa'adin bai kai ga samun nasarar zaɓo 'yan majalisar ba, to za a ƙara masa wasu kwanaki goma sha hudu domin samun damar kammala zaben kamar yadda kundin tsarin mulkin haramtacciyar kasar isra'ila ya tanada wasu mambobin majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila 64 daga cikin gamayyar jam'iyyun siyasa da suka goya wa netanyahu baya har ya kai ga samun nasarar ɗare matsayin firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da suka haɗa da jam'iyyar likud sahayoniyancin addini shas yahudut hatura sun gwada kokontansu kan yiwuwar samun nasarar kafa sabuwar majalisar ministocin cikin hanzari da gabatar da ita ga majalisar dokokin kasar kiniset sakamakon sabanin da ke tsakanin jam'iyyu da suka kafa ƙawancen kan neman mukamai benjamin netanyahu ya fara rike mukamin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ce tun a shekara ta 1996 zuwa 1999 sannan aka zaɓe shi a shekara ta 2009 a karo na biyu sannan ya sake ɗare kan karagar a shekara ta 2013 a karo na uku sannan ya sake dawowa kan karagar a karo na hudu a shekara ta 2015 sannan a watan mayun shekara ta 2022 ya sake tsare kan karagar a karo na biyar kuma a halin yanzu aka sake zabansa a karo na shida da zai kafa sabuwar gwamnati lamarin da zai sanya ya zame mutumin da ya fi jimawa a kan karagar firaminista a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a gefe guda kuma kwararru kan harkokin da suka shafi haramtacciyar kasar ta isra'ila sun tabbatar da cewa netanyahu zai kafa sabuwar gwamnatinsa ce duk kuwa da tashe-tashen hankula da suka tabaibe haramtacciyar kasar isra'ila a kowane mataki kwararru sun kara da cewa hakika barakar da take tsakanin bangarori daban-daban na yahudawan sahayuniya ta fito fili kuma a kullum sai kara tsananta take yi kamar yadda kwararrun suka bayyana cewa rarrabuwar kai tana ƙara ta'azzara a kowace rana a tsakanin al'ummar yahudawan sahayoniya kama daga 'yan siyasa har zuwa al'ummar gari lamarin da masu fashin baki ke ganin hakan a matsayin babbar barazana ga ci gaba da samuwar daular ta yahudawan sahayoniya kwararru kan harkokin da suka shafi haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa benjamin netanyahu zai kafa gwamnatinsa ce kan ginshikai guda biyu waɗanda su ne aƙidar siyasar masu tsatsauran ra'ayin addini ta yahudawan haredi da suke da awar yin koyi da koyarwar attaura da kuma jam'iyyar mahangar sahayoniyanci mai ɗauke da aƙidar nuna wariya da ganin halarcin murƙushe duk wanda bayi kan su, dukkanin waɗannan ɓangarori biyu sun da dage kan neman samun makamai guda hudu da suka hada da bangaren shari'a da yaƙi da kuɗi da kuma na harkokin cikin gidan ƙasar ta haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda a wani bangare kwararrun kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila suke nuni da cewa gwamnatin benjamin netanyahu mai ra'ayin wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu za ta kasance mafi kwanciyar hankali da ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace ta saboda netanyahu yana ɗaukar nasararsa a zaɓe a matsayin mafita ne gare shi daga kangin da ya shiga kuma samun gagarumin goyon baya daga masu tsaurin ra'ayi irin nashi da zai ba shi damar ceto manufo manufofinsa ta hanyar ci gaba da aiwatar da bakar siyasar wuce gona da iri kan al'ummar Falasɗinu. 'Yan siyasan Falasɗinawa suna nuni da cewa Benjamin Netanyahu yana tunanin kafa sabuwar gwamnati ce kan ƙoƙarin shafe batun Falasɗinawa musamman batun neman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu mai cin gashin kai da mai da hankali kan ƙarin janyo wasu ƙasashen larabawa da na musulmi kan ɗaukan matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma burinsa na gina katangar wariya da nufin killace al'ummar Falasɗinu gami da ƙoƙarin murƙushe murkushe su da nufin kawo ƙarshen ambatonsu. sakamakon haka masana da manazarta suke ganin wannan sabuwar gwamnati da benjamin netanyahu zai kafa a haramtacciyar kasar isra'ila nan kusa kaɗan ita ce gwamnati da za ta zo a mataki mafi hatsari da yiwuwar taɓarɓarewar al'amura a tsawon shekaru masu yawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta kwashe tana aiwatar da ayyukan wuce gona da iri a tarihinta sakamakon yadda gwamnatin haɗin gambizar za ta kunshi masu tsatsauran ra'ayin yahudawan sahayuniya masu halatta jinin duk wanda bai ɗauke da aƙidar su sannan masu aƙidar mike katiyuzim ta masu wuce gona da iri kan al'umma kamar yadda wasu daga cikin jam'iyyun haɗin gambizar suke da ra'ayin ƙarfafa bakar siyasar ci gaba da mame yankunan falasɗinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida kamar haka ne masannin masanin harkokin siyasa rasim ubaidat ya bayyana wa gidan talabijin na al'alam cewa yana ganin benjamin netanyahu zai kafa sabuwar gwamnati ce ta masu tsauran ra'ayin yahudawan sahayuniya baya ga jam'iyyun da suka mara masa baya na masu aƙidar mike ta masu wuce gona da iri kan al'umma da na Yahudawan Sahayuniya masu ra'ayin kungiyar ta'addanci ta Da'ish wato ISIS kuma tuni waɗannan jam'iyyu suka cimma yarjejeniya da Netanyahu kafin mara masa baya kan ƙara kasafin kuɗi ga tsagerun Yahudawan Sahayuniya masu tsaurin ra'ayin addini da batun ƙarfafa gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan Falasɗinawa da jaddada rashin amincewa da duk wani batun neman kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu hakanan ƙwararru shawo kan harkokin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila na ganin cewa al'ummar Falasɗinu ta fahimci cewa lalle batun zaman lafiya da sulhu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba wani abu bane illa rudin kai don haka suka shirya gangamin dagewa wajen ƙara matsakaimi da tsayin daka domin tunkarar ƙalubalen da za su fuskanta tare da jaddada aƙidar cewa gwagwarmaya ce kaɗai za ta kasance mafita da za ta kai ga kwato ƙasarsu da sauran haƙoƙinsu da dokokin dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu har ila yau 'yan siyasar falasinawa sun tabbatar da cewa al'ummar falasinu ba ta da wata mafita da ta waje ba a kanta wajen gudanar da mu'amala da ta dace da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yan mamaya sai turjiya da amfani da ƙarfin makamai da nufin tunkarar sabuwar gwamnatin da netanyahu zai kafa ta masu tsatsauran ra'ayi da ruhin wuce gona da iri kan falasinawa don haka dole ne gwagwarmaya da makami ta kara haɓaka domin kare masallacin Aqsa da haƙoƙin da aka kwace na Falasɗinawa ta hanyar haɗin kan al'ummar Falasɗinu. Hakanan 'yan siyasan Falasɗinawa suna ganin cewa Netanyahu zai gudanar da al'amura da suke da hatsari a yankin domin kuwa babban burinsa ba wai ya takaita da mame yankunan Falasɗinawa ba ne kaɗai har ma da kwace dukiyar yankin ta hanyar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan 'yan gwagwarmaya da suke kare ƙasashensu. sannan 'yan siyasar falasɗinawa suna masu jaddada matsayinsu ta kalubalantar shirye-shiryen Netanyahu a yankunan falasɗinawa da aka mamaye da bakar aniyarsa kan yankunan da suke ƙarƙashin ikon falasɗinawa don haka suke jaddada cewa lalle makirce-makircen sabon firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za su cimma nasara ba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 Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka labarta muku a wannan makon Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar cewa adadin al'ummar duniya ya karu zuwa biliyan takwas a bana. Majalisar dai ta danganta wannan bunƙasa ta al'ummar duniya da yadda ake samun tsawon rai sakamakon irin ci gaba da aka samu a bangaren kiwon lafiya sarrafa abinci mai gina jiki da kuma ci gaban da aka samu ta bangaren muhalli. To kuya kuka ji da wannan rahoton ya lamarin yake a wajen ku wannan kuma shine maudu'in mu a wannan mako ga kuma malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo biyu wacce Hausa. Magana sahaba wa ila likita a kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar wanda yake zaune a yanzu a garin na Isa da a jihar ta Maradi. Eh a hakikanin gaskiya za mu ce eh, lalle alhamdulillah alhamdulillah da Allah ya ba mu ikon kara yawaitar al'umma duniya musamman al'umma ma'aiki sallallahu alaihi eh, za mu gani cewa lalle ni a matsayina na likita ko musulmi na ganin cewa lalle duk yanda mu muke yi allah iya ba mu wani fasaha ko kuma yana ba mu daman fahimtar wani abu a ɗan daidaita kaza a gyara kaza sai a samu kaza duka wannan iko ne na allah shi ya su haka kuma da yake ma ta sha'una illa na sha allah hakika na gaskiya haka ne alhamdulillah kuma na fatan allah ubangiji ya kare lauta mu ya kara ba ku lafiya da zama lafiya da abin kuma lafiya za ta cika mana kwanciyar hankali a kasashen mu na musulmi da ma na duniya baki daya assalamu alaikum wannan shine ra'ayina da magana sahiba wa ila dukkan na kwarnaka jihar maradi mazaunin garin isa a yanzu dai a jihar tamar maradi da fatan za a huta lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio doh hausa ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar niger jihar tawa mazauni kasar gambia to babu zamu ce allah ce alhamdulillahi da duk kan majalisa ta duniya ta gane mutane suna karuwa da irin gwamnatin da ke cewa a rage aihuwa ko kuma a rage yin maramari saboda mutane sun yawa a kasaisayi ko kuma a duniya to ta allah ba tasu ba allah ya tashi su kuma suna tasu kirba-kirban da za su yi na cewa a rage aihuwa ko kuma a rage wani ba za isa iya koyin ba sai dai abin da Allah ya yi Allah shine ke halitta shine ke raya kuma shine ke kashewa mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar gambia na gode boh hausa a tashi lafiya salamu alaikum muryar masu saurare rediyon musulunci na iran mai magana jifurin daga jihar bauchin najeriya don su ne amfani da wannan dama game da wa'annan ra'ayoyi na shi shine yanzu Allah kama lokacin da ya kamata ita majalisar ɗinkin duniya ta taimaka kasashe kamar irin su Najeriya don halin gaskiya mu gwamnatin Najeriya ba abin da za mu ce sai mu ce dai ubangiji Allah kama na sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tsofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na yau. To mun ji wannan sako na majalisar ɗinkin duniya da ta wallafa cewa mutanen duniya sun cika miliyan takwas a wannan talata to abin da za mu ce shi dai karuwa al'umma a duniya alheri ne musamman ma ga mu musulmi kenan muna alfahari da hakanan kuma muna fatan ubangiji allah ya raya mu gabaki daya allah ba mu abin da za mu ci mu sha kuma allah ka mana sabon arziki da wadata ga baki ɗaya ƙasashen duniya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da Magaram Jamhuriyar Nijar. To hakikanin gaskiya mun gani majalisar ɗinkin duniya ta ayyano cewa al'ummar duniya ta kai kimanin biliyan takwas a kwanan nan. To alhamdulillah wannan tsari ne na Allah wanda shi in ya ga dama shi yake yawan al'umma a lokacin da ya so kuma in ya ga dama shi yake rage yawan al'umma a lokacin da ya so ba wai tsarin bai hude ba ko kuma tsarin turawa. Don haka mun gani ai su da kansu nasu tura sun ayyano kasashe kimanin eh, manya-manyan kasashe na duniya kamar in ka ɗauki misali ƙasar indiya da kuma kasar chala wanda sun ce sun yi kowanne kasashe yawan al'umma amma kuma gani sun yi kowace kasashe karhin tattalin arziki ta la'akari da shugabanci na gari da haka muke tara roƙon allah allah ubangiji ya sa a nan da ɗan shekaru masu zauwa al'umman musulmi ne za su kai kimanin biliyan takwas su kaɗai. to kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari inda yau muke jin ta bakin ku game da rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa adadin al'ummar duniya ya karu zuwa biliyan takwas a bana. Malami na gaba sai ka ja muje Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Elias Firezi na kula a yanzu da take Agadis Jamhuriyar Nijar bisa kan wannan maudu'i da kun kasa na yau bisa kan cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa eh, duniya al'umma suna karuwa hatta wasu ababe wanda take ganin su sun kasa kamar abin da ya shahi kiwon lafiya da abinci mai gina jiki da sauran abubuwan da sun kaka. Eh, to lalle wannan abubuwa ba mun ce basa ba sa daga cikin abubuwan da ya ka kasarin al'umma na duniya lalle wannan abubuwa yana daga cikin hakan tun da gaskiya muna gani abin da ya shahi a inda muke ma eh muna gani yanda da shekarun baya da suka wuce zaka ga takaitattun mutane ne amma yanzu zaka ga kullum duniya tahiya take kullum gari tahiya yake kenan kun ga wannan albarka ce daga cikin al'umma ta musulmi da suka samu da ma al'umma ta duniya gaba daya kenan sai mu ce mu wannan bunƙasa al'umma eh Allah ya ƙara mashi albarka alheri ne ga duniya assalamu alaikum radio musulunci radio jamhuriyar musulunci da iran mai magana lawala amurken shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar muna godiya da yadda muke bamu dama na tsomawa ko kuma waɗin albarkacin bakin mu a abubuwan da suke tafiya a duniya ita ni ban yi baki ba majalisar ɗinkin duniya ta yi nazari ta ga eh, al'umma duniya karuwa ki dangance da dukkan kulle-kullen da ake a duniya ne haƙi-haƙi da yunwa da dukkan wani sauran abubuwa sun ga hakan bai hana al'ummar duniya faruwa ba to wannan kaɗai ya kamata su tabbata da Allah shi ke yin komi Allah shi ne yake yin jama'a kuma shi yake yawaita ta kenan kiran da zan yi ga majalisar ɗinkin duniya da kuma dukkan wakilanta da tsaya san abin da suke al'umma baki ɗarin da Allah ya kai ta shi take kaiwa tashin hankalin da ake kunna kunne a duniya ko kuma kashe-kashe mutane da ake yi wannan zai sa mutane su rage saboda aihuwa ake yi hana aihuwa da aka yi ta yi a duniya don samun al'umma kan ta ci gaba to majalisar ɗinkin duniya ba ta yi nasara akan wani abu. sashen hausa na gidan radio iran suna sunana sanusi maɗatai da magaran jamhuriyar nijar da wannan karuwa da numkuwa da al'ummar duniya muke yi ni ana gani wannan alheri ne da ci gaba tunda allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu yana sanar da mu ba zai taba mantawa da mu ba sai mai fatan allah ubangiji ya karo mana al'umma musamman ma masu bin tafarki na addinin islama sannan kuma har ila yau ina addu'ar allah ubangiji ya ba mu abin da za mu ci mu sha mu fatar da sauran bukatu ba tare da mun wahalta ba ina fatan za ku tashi lahiya biyu ohc hausa sunana sanusi madattai da magaram jihar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka ta radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i na majalisar ɗinkin duniya da ta yi kiyasi mutanen duniya al'ummomi suna karuwa to sai mu ce maimaici ne suka yi mu dama a addinance mun san wasu su shigo wasu su tahi ne ake yi haka duniya dama tabbada kenan mu a addinance karuwan mu ce ta musulmi muna fata dai ubangiji Allah ya ba al'ummomi abin da za su sha kuma muna kira ga magabata su ji tsoron Allah bisa ga tarbiyyantar da al'umma duka su ne yauni ya hau bisa kansu saboda samun aiki da abin da lahiya za ta ci kuma kenan yauni su ne ya hau bisa kansu muna musu fata alheri da fata a tashi lahiya mai muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agar salamu alaikum Hausa head Assalamu alaikum mai muku magana Muhammad Lawal ya garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Niger. Alhamdulillahi dangane da wannan ikirari na majalisar ɗinkin duniya da take cewa eh, adadin al'ummar duniya sun karu. To dama wannan abu ne sananne shi lamarin rayuwa yau a karu yau a ragu haka Allah ya tsara mana. Kenan mu sai dai mu yi addu'ar wannan al'umma da suke tunanin an karu sai dai mu yi addu'ar Allah Ubangiji ya sa mu zauna lafiya mu ji tausayin junanmu da junanmu Allah Ubangiji kuma ya forewa kowa da kowa wadatar da mu da abincin da za a ci a sha wato kuma da harkar ilimi bangaren lafiya gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar mu da abubuwan more rayuwa duk wani mai mugun nufi akan ko a rage al'umma ko kuma a yi wani abu na daban to Allah Ubangiji ya sa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 Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu rare salamullahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barka masu tare da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. shirin da a cikin ta ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne dai da ya saba zuwa muku daga rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awala kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kashe tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasul akram foundation da ke birnin kanan dabo wanda har yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau na ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifar yurabbil a ba'ana na aliyu falla in malam ya shirya bismillah بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أولا وجن سورة التين آية تقول الله تعالى نتوى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حقيقة من هل تشتن أدن أم في كاون فاري وأين يكمن الخطر إذا وأين هتر يكي وجن سامر دعائي ما سكر انشان هنكلي على هالي أين سبا هكا سكبا كما سمطلو لي أهل التنسو عندما نراجع البحوث العلمية والطبية لوكا شمد زامي بنتكي هكم بحثي دعاكينا ساينس أند تكنولوجي شيني علمي da bincike da aka yi a likitanci na jidu za mu samu anna tashawuhul atfal ya'udu ila al-ummi wal abbi cewa haihuwan yara masu wani nau'i na nakasa a halittar su yana komawa zuwa ga uwa da uba ne wa qad sabata ilmiyan bima la yad'u majalan li shakki ya tabbata a bincike na ilimi binciken kimiyya da fasaha ta bangaren da baya da babu kokonto ilimi dan adam ya isa zuwa ga wannan din anna shurbal khamri lil mar'ati al hamila ko al lil mar'atul hamil mace mai ciki ta sha giya irin matan da ke ciki masu shan giya yu'addi ila tashawwud tafi wannan yana haifar da a sami yaro ya tauye a halittarsa kama annahu idzal taqa zawju wa zawja wa huma fi halati sukur kama yanda aka samu alaka ta faduwa tsakanin miji da mata alhali suna cikin buguwa da maye yastahilu an yakhruju tafil saliman mi'a a irin wannan yana da wuya kusan mustahili ne dan da za a samu ya fito lafiya kalau dari bisa dari sai an samu wani nau'i na tawaya wani zalika hazzar al-islam wannan ne yasa musulunci ya tsoratar min tazwijil mudmin ala shirbil khamr cewa shan wanda ya zama dan giya auren dan giya ko mace yar giya to musulunci yana kwaban mutum kai ya auri irin wannan mudmin ala shirbil khamr faqarwiya rawal imam sadiq an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qal an rawaito daga imam sadiq daga manzo yana cewa sharibul khamri la yuzawwaj idza khatab mashayin giya ba a auren da shi in ya nemi aure da ana yi wa mashayin giya haka nan da da an rage su ko ba za a rage ba amma saboda yana da kuɗi sai a bashi ya zo ya haifi mugun iri ya wa al'umma wa qala abu abdullah hayra wala imam sadi yana faɗi a wata ruwayan man zawwaja karimatahu min sharibil khamr faqad qata'a rahimaha wanda ya aurar da yarsa wa mashayin giya to ya yanke zumuntarta ya cuce ta saboda zai sa ta haifi 'ya'yaye waɗanda in ba a yi sa'a ba za su zama ba su da albarka su zama hatsari wa al'umma duk da cewa wani lokaci iyayen kirki sai ga Allah ya jarabe su da ayan banza yanzu ko jiya ina nuna wa daga cikin wanda muka zo a ta ango na <laughs> ina nuna mata wani bidiyo kilif ne mai kyau wanda darasi ne a ciki masu sauraro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rediyon boh hausa a nan birnin tehran inda muke sauraron wani cehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan wata kissa wani malami ne yake ba da kissa ana magana akan tarbiyyar yara sai yake faɗin wani kissa ta waki da ta faru a wani gari cewa wani mutum ne Allah ya jarabe shi da ciwon kafa mai tsanani ba bacci ba kwanciyar hankali sai yake gaya wani aminin sa aminin ya ce gaskiya wannan ciwon yana buƙatar ganin likita kwararre kuma za a iya samu ne daga wani ƙauye yake ko a asibitin nan Gombe ko a Kano je asibitin kashi ya ce kuma kana buƙatar akalla ka samu miliyan ɗaya da za ka tanada don haka shi kuma bai da kuɗi amma yana da mahalli yana da gida gida yana da 'ya'yan shi uku maza mace ɗaya sai ya tunani sai je sai da gidan shi miliyan uku amma sai ya tsara ya ware miliyan ɗaya na jinya miliyan ɗaya sai wani gidan amma ka san dole wata unguwa ce wani da ya fi zama dai gidan da za a siya na miliyan ɗaya zai zama bai kai wancan ba da nau'in unguwar da yanayin maginin ya ce saboda kai ya zo ya mutu ya bar su a gidan haya ya yi shawara ya tsara haka nan sannan ɗaya miliyan ɗayan ya ware dubu ɗari biyu wa 'ya'yayansu da za su karasa karatunsu su samu satifiket da za su ci gaba da aiki sai dubu ɗari hudu ya ajiye shi da niyan yassa lokacin aurenta ya kusa a sai mata kayan aiki a kai ta kaga duk kudin nan ba abin da ya ajiye wa shi sai na jinya wannan dubu ɗari uku a daren da aka sayar kuɗin kafin ya fara sarrafa su kawai sai ga barayi cikin dare sun dira a gidan suka zo suka ce kawai shugaban barayi ya ce akwai miliyan uku a nan. sai ya ce eh gaskiya ne akwai miliyan uku amma ka yi hakuri ma bayanin abin da za a yi da su in ban yi haka ba ban makai na adalci ba kuma ban muku adalci ba ban makai na adalci ba kuma ban ku adalci ba lallai lallai zan yi maka bayani sai ya ce wa'annan miliyan uku ga abin da na niyan yi da su ina fama da rashin lafiyan ciwon ta. ya kawo musu bayanin cewa na ware miliyan uku nan ne miliyan ɗaya zan sayi gida saboda 'ya'yana kada in mutu in a gidan haya miliyan ɗaya na ware saboda jinya miliyan ɗaya nan ɗari shida daga ciki na 'ya'yana guda uku ne da kowannen su dubu ɗari biyu ne zai ƙara samai karatu su samu satifiket saboda su yi aiki ɗari hudu na yar uwarsu ce da ta isa aure ana shirin aurenta nake San wannan za a sai mata kayan ɗaki shugaban barayin yana jin wannan don ya faɗi sunayen yaran ya ce wannan ne ɗaya daga ciki ya cire mishi abin da aka sa kawai sai gashi ɗan shi ne ya ce eh, ya ce to shi ne ya gaya mana wannan ya ce mu zo mu karɓi wa'annan kuɗin mu raba biyu mu ɗauki rabi miliyan ɗaya da ɗari biyar mu bashi rabi ya zami da shi uwar ta ce kuna wa Allah ku taimake ni ku kashe shi suka harbe shi kawai suka fita da asuba suka sanar da cewa barayi sun shigo gidansu an kashe yaro bayan an je an yi jini an binne shi da aka taru sai mutumin ya sanar da mutanen unguwan ya ce na sa ku ne na gaya muku barayi sun kashe shi ne saboda ku taimaka mana kakkwaban mu da gawa amma kun ji kun ji abin da yaron nan ya aikata ga hukunci shin wannan hukuncin bai dace da shi ba ya dace da shi me amfanin irin wannan dan kaga iyayen salihai ne kalli irin uban yana tunanin in ya je jinya akwai wani ya mutu amma shi ya sadaukar da komai saboda su amma saboda son zuciya kissa waki iya ce bata daɗe da faruwa ba sai aka yi bidiyo clip ta a darasi sai na ga cewa ya kamata wannan darasin ya wanzu a nan ne kuma za a gane cewa da ba kowane kake nema ba akwai wanda suke roƙo saboda kawai ba su da ɗa su ce Allah ka ba mu kowane iri ne mai hankali zai wannan ta yi ka haifi wanda zai halaka ka nema Su a nan gurin kana buƙatan addu'a Allah ya baka ɗa salihi saboda in ba haka ba wani hani ga Allah baiwa in ka ga Allah ka roƙa ka roƙa ya hana ka to akwai hikima ka ban ma Allah wannan zaɓi din tayo Allah ya tanadan maka masu amfani a lahira wani lokaci ɗaɗayan zai iya zuwa ya harrafa mutum kun san kissan nan ta suratul kahfi ai yanda wannan bawan Allah wanda malamai suke cewa khidir ne ya zo wani gari ya ga wani yaro ya kashe shi annabi musa ya ce ka kashe rai ba tare da rai ba da ya zo ba shi ansa sai ya ce wannan dan yana da iyaye salihai ne amma allah subhanahu ta'ala ya san wannan yaron in ya cigaba da rayuwa sai ya halaka su shi zai sanadiyan batar su ya maishe su yan wuta sai allah subhanahu ta'ala ya ba da izinin takwini kan a yi amfani da wannan dokan wajen ne wajen kawar da shi a doron kasa saboda haka duk abin da allah subhanahu ta'ala ya yi za ka samu akwai hikima a ciki shi yasa wannan mutumin zai kun ji kistarsa shi yasa a nan gurin ya tabbata a ilimi cewa yawan shan giya faqad sabata fi tibb hadith a likitancin zamani ya tabbata annal idman al khamri cewa dagewa da koda yaushe mutum ya zama cikin giya yusabbibu lil mudmini ikhtilalatin fi khalayil mukh yana sababawa shi mai shan giyan wanda ya zama dan giya ya samu matsala a cikin wasu sinadarai a kwakwalwarsa wal asab mimma yaj'aluhu insanan ghairu sawi zai mai da mutum ba na tsatse ba sallallahu اللهم على محمد وآله الطاهرين to masararo ga shi dai malam ya buɗe mana sabon shafi to amma lokacin ba zai bari ba daga ƙarshe muna yi wa sheikh salif zaria da ke birnin kano kuma shugaban shashin da'awa na ƙungiyar raf rasulul akram foundation da ke kanan dabon godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da shi na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rarrai barkanmu da huta da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan haɗa layo barkanmu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a cikin shirin namu na yau za mu tabo batun nan ne na bukatar kawo ƙarshen matsalolin sauyin yanayi da ake ta kace na ce a kai sai dai a yanzu a shafukan sada zumunci labaran ƙazan kurege na tasiri a zukatan mutane wajen fahimtar abin da ake nufi da dumamar yanayi a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan ja akalarsa a cikin shirin namu a yau a cikin 'yan kwanakin nan ana can ana wani babban taro kan saurin kan sauyin yanayi a kasar masar wato cop 27 inda shugabannin kasashe da wakilan kungiyoyin kasashe suke tattauna wannan matsalar wasu masu bincike kan sauyin yanayi sun karu a shafukan intanet haka zalika labarin bogi da ake yadawa sun yawaita a kansa ne za mu tattauna music domin tattauna wannan batu na sauyin yanayi mun gayyato malam ibrahim hassan wani masanin wannan lamari don jin kabli da ba'adinsa. To Mala Ibrahim game da sauyin yanayi ne. To amma ni daga nika mutanen mu da su fahimci me wannan sauyin yanayin ba. Wasu ma suna karyatawa. To ko malaman wannan sauyin yanayi me za ku ce musu ne su fahimci abin yadda ya kamata? Ah, abin da za mu ce a gaskiya ni ba malamin sauyin yanayi ba ne dalibin fannin da ake yake la'akari da yanayi a hakika ne gaskiya abinda zan ce shine sauyin yanayi a zuwa wannan lokacin gaskiya kowanda bai makaranta ba wa bayani kan ya kamata iya ba. zan ba da takaitaccen misali yadda muka san damana yake zo muna a da wata kaza zuwa lokaci kaza ana sa ran hadarin ruwa ya fara sauka har a samu ruwan sama zuwa lokaci kaza an kai lokacin zafi to yanzu kowa ya sani cewa yanayi ya canza yadda ka saba ganin ruwa na daɗewa baya daɗewa a nan sadda ba ka zaton sanyi ya kai sannan sanyi zai ya kai maka wannan ya isa shaida ga mutane cewa tabbas sauyin yanayi abu ne na hakika amma a san dalilin da ya kawo shi shine kuma wani abu daban wannan yana buƙatar ƙarin ilimi an ce tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin aka samu wato ɗaya da dugo ɗaya bisa ma'aunin celsius na maganan wato wannan zafin da yake shigowa duniya in kan lura aka cewa abin ya kai shekara wajen ɗari da saba'in da biyu kenan to za mu ce kamar kan yanayin baya zuwa ga dangaren kenan hankali hankali yake zuwa eh wato idan an ce dumama yanayi wasu ababe ne da ake nufi wanda sai an tsaya wa mutum bayani a hankali yadda zai yi ganewa zan ba da karamin misali idan mutum ya ɗauki bargonsa ya rufe ya sa kansa a cikin yake numfashi zuwa lokaci kaɗan komai sanyin da ake yi ya ka fara jin cikin bargon nan yana da sanyi to wannan shine misalin abin da ake nufi da a waɗannan sinadaran da ke tattara zafi duniya na yin ɗaya daga cikinsu shine carbon dioxide ko carbon peroxide wanda shine idan mun kona fetur ko muka kunna itace ko aka kona kol ko dai duk abin da ake samun makamashi na zamani to abin da yake samarwa kashe shine wannan carbon to shi ko carbon cikin siffofin da ke gare shi shine yana rike zafi idan ka kura shi a waje in akwai ɗumi a gun to zai zama kamar bargo ne ya riƙe zatin baya saurin tafiya to abinda wannan ke faruwa ke kenan daga lokacin da ka faɗa shekara alif dubu da ɗari takwas da hamsin zuwa yanzu sannan ne duniya ta samu ci gaban abinda a tarihin turai ke ce mai gaskiya ga pollution dan adam ya tashi daga yin saƙa na hannu ya koma yana saƙa ya tashi daga yin ababe kama a ce yana amfani da jaki da duki wajen dukan kaya ko sufuri ya koma yana amfani da mota ko injin wuka na jiragen kasa. ya tashi to wannan canjin na rayuwar dan adam na samun ci gaban ilimi da yasa kuma aka zo da wasu makamashin da ake amfani da shi wanda wannan makamashin shi kuma yana tattara zafi kuma wannan shi ya tabbatar da tsarin dumamar yanayi a duniya misali ka ce daga wannan lokaci shekara 170 zuwa yanzu an samu ƙarin ma'auni ɗaya da ɗigo ɗaya ko da ɗigo biyu a digirin celsius wasu na cewa biyu da ɗigo biyu a digiri na fahrenheit wanda ma'auni daban-daban ne amma suna da alaka da juna haka ɗin ne amma inda za ka koma a ce za a samu tarihin duniya shekara ɗari biyar shekara dubu bayan sannan kafin wannan lokaci cewa wai wato shi wannan wato matsala ta sauyin yanayi matsala ce kawai ta yammacin duniya a wato mu afirka wato mu ba ruwan mu kenan me gaskiyan wannan hasashe ne sulusin kasar wato ɗaya bisa uku na kasar sai da ya koma gaba ɗaya ruwa ya rufe wanda mu abu da muka gani ne kenan ko da a wajen lafa da mutum na gani na a wajen namunan daga Kano har zuwa Jigawa mun ga wannan misale misalan na ambaliya mutum ya ce matsala ce ta yammacin duniya ba haka nan ne a'a matsala ce da yammacin duniya suka sabbaba wa duniya amma masu wahalar su ne mu a nan Afirka da kuma gefen Ashi wato abin nan da ba duka garbi da fatan sun zama ta duniya su ne suka samu amfanan ci gaban masana'antu su suka samu amfanan su suka yi amfani da makamacin da ya kai wa duniya wannan yanayin da baki amma kuma yanzu suna cewa duk wajen ɗoke nauyin wannan dumamai wanda shi ne yasa ma a kan tattaunawa da ake nufin shekaru an kasa samun matsaya su suka kawo abu amma suna son su doke wa kansu nauyin biyan biyan abin da suka sababa. wasu kuma suna ganin kamar wannan sauyin yanayin zai kawo alheri ne gare su alal misali kamar shugaban kasan rasha putin kenan a shekara ta dubu biyu ah, da uku za mu ce wato yana cewa idan aka samu zafi a duniya to a suka kansu ta yanke saƙa a ƙasarin sanyin nan na jaura ba zai addabe su ba kenan me aka game da tunani na wannan shugaba kasan kuma ne ba jahili ba ne dai ko eh, to wato ba abin da ke kawo irin wannan tunanin musamman ga mutum irin putin wanda ni na doka ya san abin da yake saboda irin horon da ya samu a aikinsa hakikalin gaskiya su gare su rasha da suke da tsananin sanyi zai zama cewa an samu narkewar kankara amma narkewar kankaran ba a nan yake ba idan abin da ya narke kankaran nan kuma zai dumama iska iska duniya idan ya dumama shi ne ke zama mana wannan guguwar da yake kadai wanda shi ne yake ganin wasu wurare kamar a america zuwa wajen laji a zuwa wajen bangaladesh zuwa pakistan din ana samun wannan guguwar teku wanda ke tasowa a cikin teku zo da ruwa yana yin banna to gaskiya ba inda ga iyakacin abin da masana to wannan a tsawon lokaci da shi ma yanayi ba zai taɓa zama alheri ga duniya ba musamman kuma munan nan da yake a tsakiyar duniya idan yake a duniya idan ka ɗauki da duniya duk inda ka zo kace zaka cunkushe ta waje daya zaka iske afirka mun zama kama a tsakiya ne to abin da ke faruwa shine idan an samu dumama yanayi teku arewacin duniya da kudancin duniya akwai dusa na kankara akwai teku na kankara wanda ya daskare tsawon shekaru ɗaruruwa dubbai to wannan tsumama yanayi zai sa su dinga narkewa idan ya narke shi kuma wannan ruwan zai koma cikin teku idan teku ya ƙara samun ruwa mu kuma da ke da gaɓar teku da yawa tunda duniya gaba ɗaya ta da to wannan tekun zai tako ya kai ga cuti ne za a ga ana ba da sanarwa cewa daruruwa kamar irin su Lagos da garuruwan da ke gaba gaba da duniya ana yi musu tsoron cewa nan da shekaru kamar hamsin ɗari gaba za su kasance mutane ba za su iya zama cikinsu ba saboda mamaye ruwa wanda ya fara samu asali daga naikewa kankaran da dumama yanayi sababbin. ta masu raro a nan ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri na farko na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a maimakon malam ibrahim hassan fasanan kimiyyan yanayi a ƙasar najeriya ni awar kun da shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon. kuma wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salo Usman Katsina da karanta mana labaran duniya anan ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya.